Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 sai kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da halar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum barkamu da yanzu dai ladan Ibrahim ne ba Mahmud Lalu ba tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren kuma a cikin wannan shirin za ku ji kiran da shugaban hukumar wayar da kan jama'a na ƙasa reshen jihar Oyo ko da Sumu ta yi wa al'ummar ƙasa domin a zauna lafiya. kana yau da yake juma'a ce za ku buɗe layukanmu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da kuke sha'awa ko kuma shige muku duhu sai kuma tasirin azumi haka kuma idan da hali mu kawo muku labarin wasanni amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masauraro barkanmu da warhaka bayan shiru na ba sabon ba da yi jiya alhamis a shafinsa na twitter ranar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka ta fbi james comey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa ba shugaba donald trump ake hari ba a binciken katsalandar rasha a zaben amurka shugaban na amurka ya bayyana a shafin nasa a yau juma'a yana cewa an wanke shi yayin da yake bayyana comey a zaman mai kwarmato Trump ya kori komi a watan Mayu inda ya ce al'amarin Rasha yana ransa a lokacin da ya kori shugaban babban hukumar binciken ta ƙasa a lokacin da yake jagorancin binciken da hukumar ta FBI take yi kan irin kutsen da Rasha ta yi a harkokin zaben Amurka a shekarar da ta shige. Comey dai ya gabatar da ya shaida jiya Alhamis a gaban kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar dattijai. inda ya ce ya yi imanin Trump yana kokarin sanya shi ya watsar da bincike da suke yi ne na tsohon mai bada shugaban shawara kan harkokin tsaron ƙasa. Haka kuma jami'an fadar White House sun yaɗa laƙarerai domin ɓoye dalilan zahiri na korarsa. kafar yada labarai ta koriya ta arewa kcna ta faɗa yau juma'a cewa koriya ta arewa ta yi nasarar gwajin wani sabon makami mai linzami daga kan tudu zuwa kogi wanda zai cimma jirgin ruwan abokan gaba na soji da aka shirya kai hari da shi kcna ta ce pyongyang ta harba makamai masu linzami masu yawa daga tudu zuwa cikin kogi a safiyar jiya alhamis karkashin jagorancin shugaba kim jong-un haka kuma an ruwaito makami mai linzami ya sami inda aka saita a cikin ruwa da ke gabashin kogin koriya gwajin na makami mai linzami na koriya ta arewa shine na hudu cikin wannan watan kuma ya zo ne bayan da majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa koriya sabon takunkumi a kan gwamnatin ta kim a satin da ya wuce gwaje-gwajen makamai masu linzami uku na farko duk samfurin ballistic ne wanda ya nuna burin koriya ta arewa na kera makami mai linzami wanda zai iya daukar makamin nukiliya da zai iya cimma amurka mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka heather nuet ya faɗa a jiya alhamis cewa dawowa teburin tattaunawa da koriya ta arewa kan dakatar da shirin ta na kera makamin nukiliya tsibiri na koriya na da wahala sakamakon ci gaba da gwaje-gwajen makamai masu linzami da pyongyang din ke yi to labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Ƙungiyar Rice ta nuna wani faifan bidiyo da yake nuna wani ɗan ƙasar China da suka kama cikin jini wanda ƙungiyar 'yan ta'addar ta yi ikirarin kashewa tare da wata mace da yake tare da ita a kudu maso yammacin Pakistan. Jami'an gwamnatin yankin sun tabbatar wa da BOA cewar mutumin wanda da alamu yana numfashinsa ne na ƙarshe a faifan bidiyon yana cikin biyu daga cikin 'yan China da aka sace a watan da ya gabata a Kota, babban birnin yankin Baluchistan. jami'in da bai so a bayyana sunansa ba sakamakon ya ce jami'ai ba su gano gawar dan canan da aka yanka ba tukunna saboda haka yana son ya janye daga zaton abin da ya fito daga bakin jami'an na makomar mutanen guda biyu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china hu shunyin ta faɗa a taron manema labarai na yau da kullun da a yau juma'a cewa islam abad ta faɗa wa beijing cewar mutanen da aka kama mai yiwuwa sun mutu ta ce majiya mai tushe daga bangaren pakistan ta gabatar da wani bayani ga china dangane da 'yan kasar china guda biyu da aka sace kuma mai yiwuwa an kashe su muna cikin damuwa kwarai akan wannan al'amari kafar yada labarai ta isis a mag news agency ta ba da sanarwa a jiya alhamis cewar kungiyar ta kashe mutanen guda biyu da suka kama a mustang a yankin da ke kusan kilomita hamsin kudancin kuta a yau juma'a majalisar dokokin japan ta zartar da kudurin dokar da za ta kyale sarkin sarakuna na kasar akihito ya sauka daga kan kujerarsa a miƙa wa babban ɗansa yarima mai jiran gado naruhito mai shekaru 57 haihuwa sarki akihito ɗan shekaru 50 ɗan shekaru 83 wanda aka yi wa tiyatar zuciya kuma ake masa maganin ciwon daji a kakar bara ya nuna bukatar na yin murabus bayan rike mulkin na kusan shekaru 30 hakan ya tayar da tsohuwar muhawara a japan akan matsalar gado a masarauta mai tsawon tarihi na shekaru kusan dubu biyu wannan murabus dai ya zamo na farko tun shekara biyu da suka gabata a kihito ya hau kan karagar mulki yana dan shekaru hamsin da shida a watan janairun shekarar 1989 bayan rasuwar mahaifinsa sarki hirohito kafin yada labarai na ba da rahotannin cewa jami'ai na jiran shekarar 2018 yayin da to zai cika shekaru 85 kafin ya yi murabus din a kuri'ar da aka bada da aka kada wacce aka nuna ta kai tsaye a gidan talabijin na nhk 'yan majalisa a babban wato majalisa sun aiwatar da dokar a yau juma'a bayan kamar karamar majalisar ta ba da izinin dokar satin a cikin satin ta gabata. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu buɗe taskar rahoton namu da batun kiran da shugaban hukumar wayar da kan jama'a na kasa reshen jihar Oyo Madan Dola kwado su mutai domin a zauna lafiya a cikin kasa Ga kuma san Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Daraktar hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya reshen jihar Oyo NOA Mrs. Dolapo Dusumu ta yi kira ga 'yan Najeriya da su zauna lafiya da juna a duk inda sun sami kansu a cikin jihohin Najeriya. Uwar gida Dolapo Dusumu ta yi wannan kiran ne a lokacin da take gabatar da lacca ga ɗimbin mabiya addinin Musulunci albarkacin watan Ramadan a Ibadan. What is paramount at this moment is for Nigeria to live in peace. for there to be harmony among Nigeria, Shugabar hukumar wayar da kan jama'a a jihar Oyo, Dolapo Dusumu, ta ce abin da ke da muhimmanci a daidai wannan lokacin watan azumi shine 'yan Najeriya su zauna lafiya da juna a ko ina cikin kasar nan. Ta ce a zauna lafiya da juna ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba. Dolapo Dusumu ta kara da cewa sai da zaman lafiya ne za a sami bunƙasar tattalin arziki da ci gaba a tsakanin jama'a da ƙasa baki ɗaya. Ta buƙaci buƙaci 'yan Najeriya da su yi wa ƙasa addu'a don a sami dawwammamen zaman lafiya. Shi ko balogun mummuni na ƙasar Ibadan Alhaji Rashid Adeshokan ya buƙaci musulmi da kiristoci da su zauna lafiya tare kuma su yafe wa juna don shi ne ya halice mu baki ɗaya. Nigerians should understand that if Allah wants unity, we all in peace. mummuni na A kasar Ibadan Alhaji Rashid Adeshokan ya ce ya kamata 'yan Najeriya su gane cewa in Allah ya so dukkan mu mu zama musulmi da mun zama musulmi da Allah kuma ya so mu zama dukkan mu kiristoci da mun zama kiristoci don haka don haɗin kai da ci gaba dole mu zauna tare lamu lafiya ya ce ba wata kabila ko addini da zai iya zama shi ɗaya tilo ba tare da wani ba kuma wayar da kan jama'a ta Najeriya reshen jihar Oyo NOA ta shirya taron laccar azumin watan Ramadan don a lalubo hanyoyin zaman lafiya tsakanin 'yan Najeriya. Taron laccar dai ya sami halartar sarakunan gargajiya, 'yan siyasa, shugabannin jama'a da masana addinin musulunci da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To, da a da Hassan, kuma kafin mu buɗe layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun samu kira na harko daga Taraba, waye daga Taraba kuma me ra'ayinka? ra'ayinka? madalla barka da yammaci da fatan da a sharuwa lafiya mai kira wata wakali daga taraba karamar hukumar idi to me ra'ayinka wannan daren kai kaman kaman layin taraba ya tsunke to taraba ci gaba da kokari ga wani ya kira daga kaduna waye daga kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ibrahim barka da da dare. Barka kare amma don Allah ka share duwanka. To to to na go na ji. An wuni lafiya? Lafiya lau. To masha Allah kana tare da isiya din kishin kiriya, hawan kari karama kuma so ba. To me ra'ayinka isiya? To ra'ayi na dai gaskiyan al'amari babbar ra'ayin nawa ina fatan shugaban kasa, Allah ya dawo mana da shi lafiya kuma Allah kara mai lafiya sannan kuma ina so in kira ga 'yan najeriya don allah don annabi su taimaka su ci gaba da addu'o'i sannan kuma na biyu kamar zanga-zanga da matasa arewacin najeriya suke ta yi akan yanayin yadda waɗansu yan kudu suke yi to muna fata dai don allah da annabi hannun damu shi yake shuɗa na hagu ina mm. fata su yi haƙuri su kai zuciya nesa sannan kuma zaman tare na najeriya gaskiyan al'amari kowa yana amfana da kowa muna fata wa na kudu manyan su ja masu kunne su ma na arewa manyan to mun gode isiya da wannan addu'a naka ubangiji Allah ya sa yan Najeriya wanda suka ji su taimaka a cigaba da addu'a domin samun zaman lafiya eh, yanzu mun samu kira eh. daga Sokoto waye daga Sokoto mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya to Alhaji Lawal me ra'ayinka eh, babban ra'ayina shine ina kira ga al'ummar najeriya musulmi da kirista mu taru mu yi hankuri da juna mu zauna lafiya kamar yadda muke aji daya firamare mu hmm. zama aji daya secondary mu zama aji daya jami'a ko irin coe to hmm. ya kamata mu yi karatun na ta dangane da irin yadda ainihin dumumuwa ka hituwa na dangane da raba kasa hmm. wannan raba kasa ba alheri na ba gare mu da su ma 'yan kudu din sa'annan gwargwado mu musulmi addinin mu ya mu na cewa idan za mu haɗa magana mu haɗi alheri ko mu shiru da bakin mu ko mu tashi da alheri wannan kowane musulmi ya san hadisi na ingantacce don mu cika ikirarin mu yan arewa ba mu yi kiran cewa a raba wannan kasar su ka cewa a raba kasa sa'annan su ka ɗaukan matakai game da yan uwanmu amma duk da haka nan mu ba mu goyon baya na cewa a yi kokari a raba kasar da ko mu ba su wa'adi na su yake daga cikin kasar mu. to mun gode lol bodinga addu'a shine babban abin yi kan har yanzu dai muna nan cikin sokoto waye daga sokoton. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. magana da Kabiru Abubakar Fulan yaki shagari lokal government ta kudu ta tare Najeriya. To Kabiru me ra'ayinka? Wannan daren. Mm, shi ne game da ainihin kudaden aiki haji wadda gwamnatin tarayya ta fitar da kuma hukumar jin daɗin alhazai wanda yake gaskiya abun ya haura ga yadda talaka ke ba fituka ya ga cewa cikin ikon Allah ya Allah ya kaddare ya je duk yake na san da cewa duk wanda Allah ya kaddare zai je zai je amma don Allah gwamnatin tarayya da kuma hukumar alhazai su yi abin da ya kamata da 'yan majalisu a ga cewa an rage waɗannan kuɗaɗe domin talakawa su yi da cika waɗannan kuɗin su sauke farali idan Allah ya kai su na gode to mun gode Kabiru Allah sa hukumomi sun to mun gode Allah sa hukumomi sun ji wannan kuka naka bari mu je Kaduna kuma waye a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Wa alaikum salam. Wace magana? Malam Iradan Ibrahim Ayawa barka da aiki ne ma barka da yammaci. To mai redo da rikoda. mai redo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Jamu je me rayanka To alhamdulillahi ina so dan tsakuro wani bayani dangane da hudubar malam tukur almanna da ya yau a cikin garin Kaduna. Akan maganar masu masu hannu da shuni akan maganar zuwa umara din nan. Eh. Gaskiya akwai abubuwa da yake magana akwai hanyar shiga aljanna da yawa mm. wanda yake kaga yadda Najeriya ma yanzu ake fama da fatara da talauci da yunwa na maganar rashin kuɗi din nan. Mm. Maimakon a ce ka dakwana kuɗin ka biya wa kanka kuɗin umara da iyalinka da abokanka to wannan kuɗin ka yi amfani da shi domin ka ciyar da talakawa idan kai haka to ta ga wata hanya ta shiga aljanna don haka al'umma muna kira gare ku ba wai umaran nan da ake zuwa ita ce magana yo layin musa na rediyo da rikoda ya yanke to mun samu kira daga yobe waye daga yobe kana tare da yalawan daga nan garin mu a karamar hukumar jakusko daga jihar yobe to lol da allah rage ka saboda ina jin murya ta a ciki ba na ma kusa da rediyo wannan. to kana jin kuma ga murya na can kasa kasa to ja mu je ja mu je wallahi ba ja mu je yawa to ni ra'ayi na yau eh akan gwamnatin Najeriya to gwamnatin Najeriya idan da bara taba cewa kare daman sai daina cizo ya kama tunkuyi to dalili na kuwa shine kwamandojin boko haram da aka saki aka yi musaya da 'yan matan shigo. Eh. Ai dole ne daman yaƙi na Boko Haram ya safinta arewa maso gabar saboda sakin kwamandojin nan. Amma yalo, ai wannan abu... Yan matan shigo ɗin nan ba. Eh, ina jin ka. Ba su kai yawan mutanen da suke nan arewa maso gabar ba, yan matan shigo gaba ɗaya da aka ɗauke. Yanzu kwamandojin nan da aka ba su dama aka sake su. Dole ne yaƙi ya safinta a nan arewa maso gabar. saboda dama da aka bawa wa kwamandojin nan aka sake su ya kamata wayannan kudaden da ake magana na ya kamata su taimaka ma talakawa duba yanayin da talakawa suke a kasar na yanzu nan to ana nan ana yanzu nan ana nan ana magana cewa wai za a kwace kudaden na yanzu nan ta tafiya jiga talakawa suna nan suna jin ajika a kasar na ya kamata su taimaka ma talakawa to mun gode da Allah sa masu kudin sun ji kuma ai gaskiya ya kamata su taimaka gaskiya eh wannan kira ya kamata a yi da lallashi da daban magana amma mai kuɗi shi ke da kuɗin shi zai sarrafa abin shi yadda yake so wannan gaskiya ne yawwa to mun gode kwarai da wannan gudunmawa naka bari mu je nasarawa kuma gaskiya na ta neman ku fito da dama wallahi sai in ta nema amma nan ban bata shiga gaskiya na gode kwarai to madalla yau mun samu kira daga nasarawa ya daga nasarawa Assalamu alaikum suna na shafa katin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa ladan barka da aiki. To shafa le, me ra'ayinka wannan daren? To gaskiya ina son in jawo hankalin 'yan uwana musamman matasa. Mm. Don a gaskiya fi sabilillahi wannan ƙasa namu Najeriya ya kamata mu kasance masu neman zaman lafiya. kamar game da wayannan kungiyoyi da suka fito na maganan cewa yan inyamurai su koma kasansu a gaskiya fi sabilillahi ina son jawo hankalinsu lokacin da aka yi wancan fa yakin nan ba karamin yaki aka samu fa kafin kasan nan ta zo ta zauna ta zauna da gindinta saboda haka ya kamata mu kwantar ma da kasan nan hankali da hmm. fatan kuma yan uwa na talakawa za su ji wannan kuka namu Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan kasa namu Najeriya da fatan fatan za ku tashi mun gode kwarai shafale dama hausa sun ce zo mu zauna zo mu saba waye daga naija kana magana da ibrahim kanan sha'ibu na mori daga nan can shiga lokal government jihar niger Najeriya. to sha'ibu me ra'ayinka wannan daren to in dai ra'ayina game da hukumar alhazadin da ake magana din nan eh me kake son ta yi gaskiya ya kamata a taimaka wa talakawan najeriya eh ya kamata a taimaka musu akan miliyan ɗaya da aka sa musu a kawarin za a kai saudiya kan haka saboda wani bai da ƙarfi wani yana da ƙarfi amma wani bai da ƙarfi saboda wani sai dai sai da gonan shi ko sai da dabobin shi ko sai da wata kadara ta yi tafi saudiya kaga ya kamata a tausaya musu. to mun gode sha'ibu Allah ya sa mahukunta sun ji wannan kuka naka wanda yake ba kuma kai kaɗai kai wannan kukan ba kuma in sun ji Allah ya sa su yi wani abu a kai yanzu muna Kaduna waye a Kaduna. To, Lade Ibrahim yawa barka da lasariya. To, Murtala barka ka dai. Yawa sunana Murtala na kira da garin gasa a Kaduna Tarihin Najeriya. To, me ka wannan daren Murtala? To, ra'ayinmu abin da ya ji hankalinmu shine cin satin nan duba da matasan arewa suna ta canjin yawu da su mutanen kudu. Hmm. To gaskiya eh, mu zaman lafiyan yana da kyau shi ya fi komai kuma eh, kamar yamma su ba mu tarbiyya. Amma kuma su manyan mu ya kamata su fahimci cewa mu ma 'ya'ya ne masu 'yanci. su ci gaba da kare mana yancin mu yanzu ka duba mutumin nan ya kafa kuɗin shi da gidan biyafura da komai an ɗaure shi har an sake shi ya ci gaba duk sharɗan da kotu ta bashi ya tara mutane abin da yake so ba a ce ne komai ba saboda Allah manyan mu ya kuke so mu mu ba mu goyon bayan tashin hankali amma mu ma ƴaƴaye ne ba bai ba masu yanci ku ci gaba da kare mana yancin mu ci gaba da muku biyayya da fatan za a tashi lafiya to mun gode kwarai kuma a ci gaba da hakuri da juna dama haka zaman tare ga da eh, muna tayi eh, ayi amma muna tayi mun gode murtala da wannan nasiha naka To mun samu kira daga Fatakwal. Waye daga Fatakwal? Eh, Umar Sale Shinga daga Fatakwal. To Umar Sale me ka wannan daren? To ra'ayina ina bayyana ra'ayina kan batun wannan mutumin da ya yi bayani ina son dora akan bayaninsa. To. 'Yan kudu 'yan biyafara sun juma suna ji mana ciwo mu 'yan arewa manyanmu suna ji suna gani su kashe mu su kashe mu mu ba akuyoyi bane mu ba dabbobi bane ya kamata mu fada mu fara mai da raddi wani wanda ya kama wannan eh, da ya ah, sa eh. mana hannu ya ce zai taba shi to sai dai abinda suke tsammani sai dai kawai za a yi shi kawai kuskure da kuskure ba zai samu eh, umar sale kuskure da kuskure ba zai haifar da ɗa ido ba in an ciza ya kamata in an ciza ya kamata a hura kullum ana ci mana mutunci ba komai sai dai su sa babban riga kawai suna zaune suna abin nan suna kallon amma kashe mana mutane Umar ka san an ce mure suna zaune a mun ba su gida mun ba su dili a nan kudu ba ka ga taku ɗaya na wani ba Umar an ce wanda duk ya hakuri wanda ya hakuri ba zai yi da na sani ba to mun gode da ra'ayin Umar Sale ya dau zafi amma an ce wanda ya hakuri ba zai yi da na sani ba yanzu mun samu kira da Kano waye da Kano Assalamu alaikum kana magana da Murtala dan Sokoto ne mai rediyo a tashar unguwa uku. To Murtala dan Sokoto. Ka Murtala Allah ka share rediyon ka don Allah. Eh, a Ah bari Ni da a kiran da zan yi shine da Allah hukumomi su taimaka ku dan rage mana kudaden hajjin nan da aka tsaurara. Hajjin nan da aka To mun gode Murtala. Saboda tsakani da Allah to mun gode wayanda suka samu kira da wanda ma suka yi kokarin kira gobe ma rana ce ko sati mai zuwa idan mun bude a kira domin bayyana ra'ayi to madalla da yake muna cikin lokacin watan azumi ne ga kuma tasirin azumin watan ramadana sunana wa musa salisu bauchi tasirin da gaskiya azumi yake a rayuwa na shine ya sab a watan ramadana gaskiya mutum za ga ko da ba yawanta karanta alkur'ani a watan ramadana to za ga yana karfafa yawan karanta alkur'ani kuma dukkan shaidanu allah ya kan rike su shi yasa muke samun damar mu yi abubuwan alkhairi a cikin watan ramadana to a wannan lokacin kan gaskiya za ka ci gidaje da yawa za ka ga ba sa kallon fina-finai ko jin waka za ka ga dai ko ana sauraron tafsirai kuma mun gode wa Allah da gaskiya abocin nan kan za ga gidan rediyo sun kwana suna saka tafsirai da abubuwan da suka kamata ba su saka abin da bai kamata ba a gidan rediyo to irin haka dai zabidin za ka ya ini yana jin irin wa'annan abubuwan to kuma yakan amfani da su sosai sosai saboda akwai abin da yake shiga maka duhu wani lokaci ba za ka samu ka je ka yi tambayi wani malami ba sai dai ka yi a tafsir din za ka ji bayanin yadda abin ne to gaskiya azumi watan ramadana wata ce mai falala kuma muna samun abubuwa alheri sosai a ciki yanzu kuma sai sharhi muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yau fiye da watanni goma sha takwas kenan ana gudanar da mulki ba tare da bin tsarin mulki kamar yadda ya kamata ba a kasar venezuela wannan ya hada da kawo wahalatacciyar majalisar kasar cikas wajen gudanar da ayyukanta wanda ya hada da yiwa kiran da majalisar ta yi na yin rafaranda a shekarar ta gabata kafar ungulu da kuma ci gaba da kulle abokan hamayya da kungiyoyin sa kai a gidajen yari da kuma take haƙƙin wasu na hana su walwala da amfani da kotunan soji wajen hukunta fararen hula da kuma amfani da ƙarfi wajen hana zanga-zangar lumana da kuma na baya-bayan nan na ƙoƙarin samar da taro a majalisar dokokin ƙasar domin sauya bukatun mutanen ƙasar venezuela da hakan ka iya kawo wa demokradiyya kuma baya ƙaramin minista mai kula da harkokin siyasa thomas shannon a cikin jawabinsa a wajen taron hukumar jihohin amurka ya koka akan matsanancin halin da yawan 'yan ƙasar venezuela ke fuskanta musamman akan tattalin arzikin ƙasa. 'yan ƙasar venezuela na ƙoƙari bakin rai bakin fama domin samun ababen buƙatu da suka hada da abinci da magani ba mamaki amurka ta yi allah wadai da matakin da ƙasar ta ɗauka a kan shugabannin 'yan adawa da ƙungiyoyin sa kai a cikin watanni biyu da suka wuce da ake ta yin zanga-zanga a ƙasar mutane sama da sittin ne aka kashe mutane sama da dubu suka samu raunuka iri daban-daban mutane dubu uku ne ake tsare da su a cikin waɗannan adadi mutane ɗari da 331 fararen hula ne da aka gurfanar da su a gaban kotun soja sakatare thomas shannon ya ce 'yancin a yi taro a kuma gudanar da zanga-zanga na lumana abu ne da ya kamata a kare amma ba a tursasa ba amurka ta buƙaci gwamnatin venezuela da cika alkawarinta na samar da karɓaɓɓen zaɓe kuma ingantacce tare da mutunta cikakken ikon majalisar dokokin kasar da kuma 'yancin fursunonin siyasa na kasar wanda hakan ne zai cimma bukatun 'yan kasar ƙungiyar jihohin amurka za ta iya haɗa kai da sauran ƙasashen duniya domin ganin an taimaka an samar da zaman lafiya da samun daidaito a ƙasar ta venezuela amurka tana goyon bayan yunkurin samar da wata ƙungiya wacce za ta taimaka wajen diflomasiya. yanzu lokaci ya yi da jama'ar da suka yi amana da demokradiyya za su nuna wa duniya cewa goyon bayan amurka zai taimaka wajen samar da zaman lafiya da ci gaban venezuela sharhi murya amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To bayan shiru na ba sabon ba da ya yi eh, jiya Alhamis a shafinsa na Twitter a ranar da tsohon daraktan hukumar bincike na manyan laifuka ta FBI James Comey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa da ba shugaba Donald Trump ake hari ba a binciken katsalandar Rasha a zaben Amurka. Shugaban na Amurka ya bayyana a shafin nasa yau Juma'a yana cewa an wanke shi yayin da yake bayyana Comey a zaman mai kwarmato. Trump ya kori Comey a watan Mayu inda ya ce al'amarin Rasha yana ransa a lokacin da ya kori shugaban babbar hukumar bincike ta ƙasa a lokacin da yake jagora jagorancin bincike da hukumar FBI take yi kan irin kutsen da Rasha ta yi a harkokin zaben Amurka a shekarar da ta shige. Kafar yada labarai ta Koriya ta Arewa KCNA ta faɗa a yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta yi nasarar gwajin wani sabon makami mai linzami daga kan tudu zuwa kogi wanda zai iya cimma jirgin ruwan abokan gaba na soji da aka shirya kai hari da shi. KCNA ta ce Pyongyang ta harba makamai masu linzami masu yawa daga tudu zuwa cikin kogi a safiyar jiya Alhamis karkashin jagorancin shugaba Kim Jong-un. To madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko da shirin nan na abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed wanda suke gabatarwa da Usman Ahmed Kabara. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu malam suleiman ni ladan ibrahim awa ke cewa kwana lafiya mu kuma mu ƙara wani lahiya mu kuma sha ruwa lahiya da alheri